Haka kalangun studio kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne zo muku da labaran da farko ga mahimman kanan nasu. Rundunar sojojin Nijar ta samu wata cibiyar tsare-tsare da tafiyar da ayyukan soja tare da taimakon kasar Amurka bisa fiye da sefa miliyan takwas. Ministan tsaro ya yi maraba da wannan tallafi. sai kuma 'yan wasan maina na shekaru 'yan kasa da shekaru 20 za su takale da bakin karfe 7 na yamma a nan yamai tare da 'yan kwallon kafa burundi a cikin wannan a cikin cin gasar cin kofin 'yan kasa da shekaru 20 na afirka inda ake gudanar da su da mai da maraɗi za ku ci ra'ayoyin masoya maina a cikin wannan rahoto. sai kuma balak yankin tawa inda za mu haɗu da wani matashi ɗan nijar da ya zama a libya inda a yau yake da wani kamfanin da ya ɗauki matasa aiki abdulmumin dawudu ya dawo gida bayan an kifar da mulkin kadafi a shekara ta 2011 shine mu na musamman To madalla musamman da wannan labari da ya zo mana a yanzu yanzu nan wato mutane biyu ne suka mutu talatin suka jikita daga cikinsu wasu sun je munanan rauni. Wannan shine sakamakon haɗarin mota na bas mai jigilar fasinja da ta birkice a ranar jiya da yamma tsakanin mun tseka da yayya labarin da abokin aikinmu ya samu daga bakin shugaban 'yan kwana-kwana na kwanni. A cikin daren uku zuwa hudu ga watan Fabrairun shekara ta da goma sha tara wasu da ake zargi da 'yan Boko Haram sun shiga ƙauyen Mainam. wato jihar boso yankin difa inda suka sace 'yan mata bakwai wani jami'i da ya nemi a saka sunan nasa ya tabbatar da sace 'yan matan wannan ya faru ne kwanaki uku bayan harbe mutane shida a bage a gundumar tumur Mutane hudu da suka hada da baligi guda da yara uku aka sace a ranar Asabar a ƙauyen gumuta wato gundumar gabi jihar madon rumfa yankin maradi masu garkuwa da su na neman naira dubu ɗari eh, biyar daga wajen iyalan nasu ga dai wata majiya da ta buƙaci a sake sunanta da muhammad mamman ya tuntuɓa tawar tarho da ƙarin bayani Maharan da suka zo daga Najeriya sun haura a cikin gidaje ne suka tafi da mutane hudu, ɗayan daga cikinsu tsofo ne uku duka yara. Maharan sun saba yin irin wannan aika-aikar a cikin wannan yanki. Suna yin ta'asar ne tare da haɗin baki. Sun tafi da mutanen hudu da suka sace zuwa Najeriya. A halin yanzu sun kira inda suka ce kowane daga cikinsu sai an biya masa miliyon 500 idan ba haka ba ba za za su sake su ba iyayen mutanen suna cikin wani hali ganin halin da yake wakana a nan ƙauye jama'a suna kama hanyoyi biyu amma yanzu tare da wannan yanayi abu ne mai matukar wahala Fassarar Mutare Muhammadu kenan. A ranar Litinin wasu mutane dauke da makamai da ba a tantance ko su ne ba sun yi garkuwa da wani mutumi a wani ƙauyen da ake kira Rumji a Najeriya mai iyaka da birnin Kwanni a yankin Tawa. maharan sun buƙaci naira miliyan biyu kimanin sefa miliyan uku a cewar dan uwan wato wannan mutumin da aka yi garkuwa da shi da wakilin ma'asuman musa ya tuntuɓa. suna da makamai ko bindiga dai sun ka tayi da shi sai mutum biyu sun ka dawo nan gida akwai yarinya nan sai sun ka kamo ta haka kamar suna ta da ita haka sai wata ta ce kuwa Allah ya gama ce ciki gare ta ka ta ji tsoro don Allah ku yi hankuri kenan sai sun ka ce tsohuwa yi hankuri mun bar yarinya ga ta nan dan sai sun ka ɗibi lamba sun ka ce mata ga lamba kada ka yarda lamba ga ta faɗi yamma suka biyu na sun ka taho da su sun ka ba su bakin dutsen sayar mana gaba ga dutse sun ka aje mashin da sun ka zo inda mashin sannan sun ka aza shi dan nan gaba sun ka yamma sun ka yi abba sani an samu an kira su ga waya su yanzu kuɗi ai suka so miliyan biyu sun kaje. naira ministan tsaron cikin gida na riko ya karbi a ranar jiya da yamma a nan yamai wata cibiyar tsare-tsare da tafiyar da ayyukan soja cpco daga da kasar amurka ta gina bisa darajar kuɗin da suka kai dala miliyan 16.5 kimanin sefa miliyar 8 wannan cibiya za ta rigakafi kula da tashashen hankula da kuma taimakawa wajen sa ido ga ayyukan soja in ji minista bazum muhammad a cikin rahoton adama dawaki ga dai idi bara'u da karin haske Nijar na fama da ainihin hare-hare da kuma na kewaye da barazana daban-daban na tsaro wanda akan haka ne ita Amerika bayan hukumomin Nijar sun isar mata da sakon neman tallafi ta kawo wannan gudunmawa tsabar kuɗi miliyar na sefa takwas da ɗoriya miliyan goma sha shida da rabi na dala Amerika. Wannan kuma ya biyo bayan ba da wasu kayan aiki jirage na tattara bayanai da neman duk abubuwan wanda ka iya taimaka ma hukumomin Nijar musamman bangaren sojoji su zakulo inda maɓuyar waɗannan miyagun mahara suke tare da dakile aniyarsu. Ƙara ma ƙasar Nijar ƙwarin gwiwa ne a cikin iya ƙoƙarin da take badawa ta fannin yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda kan iyakokin Najeriya da Chadi da Kamaru a kuma nan yammaci da ma sauran wasu yankuna da suka shahi sahel baki ɗaya. Fiye da mutane 20 ne aka kashe a wani rikicin kabilu a ranar Juma'a a Tindibewan wato mai nisan kilomita 20 da gundumar Inates a yankin Tilaberi mai iyaka da Mali a cewar mataimakin magajin garin Inates matsalar tsaro da jin kai na taɓarɓarewa a wannan yanki. Mataimakin magajin garin Inates a salak Ag Alhamdu a cikin rahoton Tanan Fude Ahmed. Bani da tabbacin gaciya ne, amma jama'a suna cewa gaciya ne suka kashe wani bafulatani tulobe. A gurin mashayarwa na Cidin Bawai sun tafi da duka dabbobin Daga baya ne Fulani suka bi su inda sun karɓo duka dabbobin har suka kashe da yawa daga cikinsu wasu suna cewa 20. Su ma a nasu bangare an kashe musu biyu hudu sun yi ciwo. Kun san 'yan Mali koyaushe suna zuwa a Nijar inda suke kai hare-hare su tafi da dabbobi. Yanzu yanayin tsaro yana ci gaba da rincaɓewa ganin hare-haren da ake kai a baya-bayan nan musamman tsakanin 'yan Mali da Fulani Nijar. né? Ele é nigeriano. 'Yan tawayen Chadi sun sha lugudan wuta ta sama daga sojojin ƙasar Faransa a gabashin ƙasar a ranar Lahadin da ta gabata. Wannan lugudan wuta an gudanar da shi ne bisa tushen bayanan ɗirƙen asiri na Chadi da na Faransa a cewar rundunar sojan Faransa a ranar Litinin a cikin wata sanarwa a cewar daraktan jaridar Lutan na ƙasar Chadi 'yan tawayen da wannan hare-hare ya shafa na Faransa na ci gaba da kunno kai zuwa birnin Injamena. Michael Didima wato a cikin cikin hirarsa da Nafisa Adam Sirfo ta wayar tarho. da Yan tawayen da sojojin Faransa suka maɓarin wuta 'yan ƙungiyar EFR ne, haɗakar ƙungiyoyi takwas ne na 'yan tawaye da Kirman Erdemi da shugaba Idris Debi Itno kawunsa ne, ita ce babbar haɗakar 'yan tawaye ta biyu. A ranar biyu ga watan Fabiyari suka soma dagar tasu. A cikin labaru masu kai suna zowa ana batun akwai halbe-halben da suka gurgunta tafiyar kai harin 'yan tawayen. Shi gwamnati gwamnati ya ce ya fatattaka su baki ɗaya sai dai su kansu 'yan tawayen sun nuna cewar hakan bai hana su ci gaba da kai dagar su ba kuma suna ma fiye da kilomita 400 a cikin shimfidar kasar tsawon iyakar kasar libya har zuwa yanzu dai ba mu da wani labarin karo na gaba da gaba tsakanin sojojin da 'yan tawayen amma 'yan tawayen kamar dai suna ci gaba da kai harin nasu a yanda majiyoyi daban-daban suke faɗa. Fassarar Gugu Muhammad Dantani an ɗage zuwa ranar 19 ga watan Fabrairu shari'ar masu fafutuka shida na Agadas da aka gabatar gaban babban alkani kwanaki goma da suka gabata bayan wata zanga-zanga kan jigilar wani janareto zuwa birnin Yamai. Daga cikin waɗannan mutane kotu na son binciken zaman kason Abdulrahmane Insar da kuma Kalama Ali Jariri. Mun tratar da kuciya waɗannan mutane ana tuhumar su ne da yin taro ba bisa doka ba, adawa da ayyukan ƙasa da kuma bijirewa. To sai wannan labari na rashi wato Ibrahim Suri Bari mai ritaya ɗan jaridan wasannin motsa jiki na kamfanin wallafa jarida ta ƙasa UNEP ya rasu a ranar jiya a Yamai bayan ya yi fama da rashin lafiya wato ya mutu a lokacin da yake da shekaru 63 kuma yana da 'ya'ya biyu Ibrahim Bari Sori wato ya kasance jami'in kasuwanci daga shekara 1982 zuwa shekara 1989 ya zama ɗan jaridar wasannin motsa jiki kafin ya je ritaya a shekara ta 2016 an kai an yi kuma zana'izarsa a yau a makabartar musulmi ta Yantala Allah ya ji musulmi. 'Yan ƙwallon Nijar na wasa a yau a nan Yamai a karo na biyu na gasar cin kofin Afirka na ƙwallon kafa na 'yan ƙasa da shekaru 20 inda za su kara da Burundi. Kafin wasan abokin aikin musu mana Amadu ya tattara mana ra'ayoyin jama'a da ke ba da shawara wajen kawo gyare-gyare domin ganin Nijar ta ci wannan wasa. Inda nake ganin akwai tangarɗa shine ga 'yan wasa masu taka saboda idan ƙungiya tana son ta ci wasa sai masu taka sun zura kwallo Muna jiran 'yan wasan su kasance a cikin natsuwa. Mun gane akwai ita garda wajen buga kwallo, saboda duka bugun daga kai sai mai tsaron gida ba wanda ya yi nasara. 'Yan wasan ba sa taka leda, ba san wanda yake kai hari ba. Dan wasan nan na mata gaskiya yana da sanya. Wasan da za a buga a yau gaskiya wasa ce da bai kamata a yi kuskure ba. Maimakon a dubi kasawa, a mai da hankali akan kwarewar 'yan wasa abokanin karawa 'yan wasan afirka ta kudu ba kan lasa ba ce ina sa ran za mu ci gasar biyu da nema nan da ɗan lokaci zan ɗaura babbar tutar ƙasar nijar ga mota sauraron shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa. Haka kuna tare da studio Kalangu sai rahoton mu na musamman bayan kifar da gwamnatin Kadafi a shekara ta goma sha ɗaya wasu 'yan Nijar da ke zaune a Libya sun dawo gida inda suka rungumi harkokin kasuwanci kuma suna samu misalin Abdulmumin Dawud da ya shafe shekaru da dama a Sahabaha tare da kwarewarsa ta zama a Libya ya kafa wani kamfani a Abalak inda ya ɗauki matasa da yawa aiki. Ga rahoton da Tarnanin Fude Ahmed da ya haɗa mana. Hutowar shi daga Libya bayan ya kwashe shekaru goma sha uku a cikin wannan ƙasa, Abdulmumuni Dawud ya girka wata na'urar buga birgi a yammacin shigowar garin Abalak cikin yankin Tawa. Yau shugaban kamfani ne kuma ya ɗau matasa da dama aiki yana cin moriyar tare da samun ciyar da iyalinsa. A shekara dubi da goma sha ɗaya lokacin da yaƙi ya ɓarke a Libi na dawo gida, a can na koyi aiki da dama. Da na dawo gida ne na yi tunanin wani irin aiki zan yi mai amfani. A lokacin ne na yi odar wannan inji. Abdulaziz Ibrahim matashi ne dan shekara 25 da can baya gurinsa shi ne ya je kasar Algeria ko Libya neman kuɗi. Yau ya kasance ma'aikaci a cikin kamfanin Abdulmumin ya yi watsi da wannan mafalkin barin ƙasarsa yana samun cin moriyar aikin nasa. Shi ne ya koya mana aikin ɗan shekaran garisan kai zahi da kasan dai muna da salir muna samun abin da muke cewa cewa da iyalin hankalin mu kwance sai dai mu taimaka mu wani. Mu ma muna fatan Ubangiji Allah ya mana buɗi ko da irin wangane ko wanda hishin mu buɗa mu ma Abdul Abdulmumuni ya zama abin koyi ga dukkan matasan Abalak a cewar Bilal Aji da ya san shi tun kamin ya je dandi. Abin ya yi kyau matuka dama 'yan garin ke gina garin. Da a ce a yau ana samun ire-iren waɗannan mutanen masu ra'ayi ɗaya da shi, to da ba wanda zai fice daga ƙasar ya tafi wata ƙasa neman kuɗi. Ya kamata jama'a su zauna ƙasar su yi aiki. Bayan kafuwarsa a Abalak a matsayin matashi mai kamfani, Dawud na kira ga matasa na su tsaya gida su samu gudanar da rayuwarsu cikin iyauci da mutunci. A cewarsa, niger. ita ce ƙasa wadda ta fi inganci mai fa'ida ga cimma guri. Idan mutum yana son zuba jari mafi dacewa shine ya dawo gida saboda waɗansu su amfana. Ko ina mutum yanke shawarar yin aiki zai dace, ko a Libya wannan aikin ne muke yi. Matashin namu mai kamfanin kansa na ɗauke da guri da dama bayan guguwar da ya samu a Libya yana da gurin buga balbalin wankin motoci da gidan buga burodi nan gaba domin samarwa wasu matasan aiki. Ya ƙara jaddada kiransa ga matasa 'yan Niger da ke zamne can Libya na su komo gida bayan hakan yana ma masu niyyar ratsa Sahara da su kiyaye. Ya alakanta Sahara tamkar makabarta ce buɗe. To masu sauraron mu ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu yanzu sai barku da Malam Habibu a cikin labarin nasa na zarumanci.